subscribe and sign up. Please tukun da yake ba ko zuwa canal nan. subscribe sannan idan na kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun Da Allah mai rama mai jin Littafin kurkukun kaddara kashi na talatin da tara. Sai da ya gaji dan kanshi tukunna ya kyale ta ya koma na shiga dan ya kwanta. A daren ranar da kyar ya dauki Angel, ranar da Dija ta cika Fodes da aka dauke ta a daren ranar kato ya dawo da ita babu wanda ya sani duk sun yi nisa a cikin baccinsu a tsakiyar ɗakinsu katon ya sauke ta baiwar allah duk ta fita hayyacinta ta rame ta fige kamar wadda aka ɗebi naman jikinta kasancewar sun kunna fitilun ɗakinsu hakan ya bata damar binciken ɗakin bata nufi ko ina ba sai bakin gadon angel a gefen gadon ta zauna fuskar ta sharkaf da hawaye hannu ta kai saman shimfiɗar angel ta ɗan bubbuga kafaɗarta kasa kasa da murya take ambatan sunanta don kada ta takura ma masu yin bacci ko da angel ta ji muryar dj a cikin baccin ta a matukar rude ta yaye bargonta muryar ta na kyarma ta ce dija da gaske ke ce ko dai mafarki nake yi jinjin na kai dija ta yi cikin shi shekar kuka ta ce it's me angel i'm back kato ne ya dawo da ni ya same ku kuna bacci ba na so na tashi kowa shi yasa na zo wurin ki, saboda akwai abin da nake son faɗa miki tunda angel ta ji haka sai ta yaye bargonta da bargon da ke a jikinta ta kalli fuskar dije da kyau gaba ɗaya ta zabge duk ta bushe janyo ta yi zuwa jikinta ta rungume ta sosai kamar za ta maida ta cikin jikinta ta yi matukar yin kewarta sun ɗauki tsawon lokaci kafin Angel ta raba jikinta da na Dija. ta ce ki faɗa mini menene dije ta ce za a iya jin mu idan muka yi magana a nan amma zan shiga toilet sai ki biyo ni Angel ta amsa mata da to miƙewa dije ta yi jiki duk ba ƙwari ta shige toilet Angel ta miƙe ta bayanta bayan sun shiga Dije ta sanya sakata ta datsa kofar ta juyo suka fuskanci juna ita da Angel fada mini menene kike son gaya mini duk na kagara inji cikin shekar kuka Dije ta ce Angel yanzu na kare yarda da maganarki na cewa ana cutar da rayuwarmu wani iko na Angel duk da ba komai zan iya tunawa ba amma lokacin da katan nan ya tafi da ni ina cikin hayyacina ina ta karanta addu'ar nan da kika koya mana a cikin zuciyata har aka kai ni wani fat inda wasu jerin ɗakuna suke bayan ya shiga da ni ɗaya daga cikin su duhu ya mamaye idanuna ban iya ganin komai ba sai dai biji-biji nake gani har lokacin ban fita hayyaci na ba sai dai bana iya gani da kyau na ga mutum shida wanda ba wanda ba bakaken kaya bane a jikin su kalar na kati. na ga launin ja a su angel daga nan ne na fita hayyaci na ban san me aka yi mini ba sai dai na ji a jikina an cutar da rayuwata na yi kukan mutuwa na azabtu iya azabtuwa Deja na kai ƙarshen maganarta ta zube saman gwiwobinta tare da fashewa da matsanancin kuka kamar ranta zai fita hankalin Angel ya yi matukar tashi duk da bata ji me mutum shidan nan suka yi mata ba amma tana ji a ranta cewa lalata suke yi da su idan har za ta iya tunawa can lokacin baya ta taɓa yunkurin guduwa daga islamiyya za ta je gida ta zo gibtawa ta ofishin headmaster ɗinsu ta jiyo shekar kuka da kuma maganganun mutane duk da karancin shekarunta a time din, tana dab da shiga shekara sha ɗaya har za ta wuce ta labe ta kasa kunne tana sauraron su ɗaya daga cikin ɗaliban makaranta ne aka samu wani malami ya yi mata fyaɗe ya kuma ci gaba da lalata da yarinyar da ba za ta wuce shekara sha bakwai ba ba tare da sanin kowa ba idan ta zo islamiyya aka tashi sai ya ɗauke ta saman mashin ɗin shi zuwa gidan shi da ya gina da niyyar yin aure amma sai ya buge da kai yara yana bata musu rayuwa tare da yi musu barazana mahaifiyar yarinyar ce ta fara lura da canzawarta ta iya tafiya ba ta iya tafiya kafafuwan ta sun gwame ga yawan yin amai da suka kai ta asibiti likita ya tabbatar musu cewa yarsu ciki ne da ita iyayen yarinyar sun shiga damuwa bayan sun baro asibiti sun dawo gida mahaifiyar yarinyar ta ɗauko wuka ta ɗaura akan wuyan yarinyar ta yi mata barazana akan ta faɗa musu wa yake lalata da ita har ta samu ciki idan ba haka ba za ta kashe ta a tsananin tsoraci yarinyar ta faɗa masa cewa su ne na islamiyya ko da jin haka sai suka ta sake ta gaba suka zo makarantar don su tabbatar da abin da ta faɗa musu a lokacin angel ba ta fahimci komai ba amma ta naɗi komai a cikin kanta sai yanzu da dije ke faɗa mata wannan maganar ta soma tariyo abin da ya faru da ɗalibar nan ta makarantar islamiyyar su duk da bata da tabbaci akan hakan amma tana zargin su ma lalatar ake yi da su tsugunnawa ta yi a gaban dija ta sanya hannayenta biyu ta rungumo ta a jikinta lokaci ɗaya ta fashe da matsanancin kuka tamkar ta zai fita ita ma dije kuka take yi sosai ta kankame Angel da hannayenta abin da ciwo idan har ya tabbata cewa lalata ake yi da su saboda rashin imani kuma a lokacin da suke jinin al'ada sun ɗauki tsawon lokaci rungume da juna suna ta kuka sai da su kai mai isar su tukunna kowa ya yi shiru ba tare da su raba jikinsu daga na juna ba muryar dija a disashe ta ce na gaji da irin wannan rayuwar Angel ba zan iya jure ganin ƴan uwana suna shan wahala ba tunda ba yanzu suka fara ba za su ci gaba da zuwa suna ɗaukar mu ne ɗaya bayan ɗaya har sai sun karar da mu na yi tunanin cewa gata ne ake nuna mana a cikin kurkukun nan ashe ba haka ba ne? tsohuwa ta yi mana karya da ta ce mana gidan marayu ne za a gatanta rayuwarmu ta yaudare mu ta cuce mu ba za mu taɓa yafe ma duk wanda ya silar sadaukar da mu zuwa cikin kurkukun nan ba katse mata maganar ta yi ba tare da ta kai ga karasawa ba saboda wani irin kolulun bakin ciki da ya tokare mata makoshinta sai lokacin Angel ta iya bude baki ta ce dama ni na sani tun farkon zuwa na kurkukun nan na gane cewa ba gidan marayu ba ne, tun daga kan sunan shi shi yasa yi ta kokarin in fahimtar da ku saboda ni na yi rayuwar yanci da hankalina da wayona sihirin tsohuwa tamira bai yi tasiri a jikina ba shi yasa tunani bai kushe mini ba dama ta ya za a ce gidan marayu ya kasance kurkuku kuma ba shi ba shige ba fice abinci sau ɗaya a rana uniform kala ɗaya sai dai idan mun yi wanka mu cire mu wanke mu maida a jikinmu gashi babu wani mai kula da mu rayuwa muke yi kara zube wallahi ko dabbobin gara ko dabbobin da ke garari a cikin daji sun fi mu yanci ko ba komai za su yawata inda suke so kai ni da irin rayuwar nan ma gwara mutuwa saboda ɗaci ne da ita rayuwar kulle babu wanda zai so ya kasance a cikin irin wannan makauniyar rayuwar ai ko maki na ba yi masa fatan shigar ta ba sai lokacin Anjel ta raba jiki ta raba jikinta da Nadija idanuwan kowannen su yayi jawur saboda tsabar kukan da suka sha cikin karyayyar murya Dija ta ce ni ba na jima zan yi tsawancin kwana gani nake kamar ni ce gawar fari a cikin mu kafin ta karasa maganar Angel ta yi saurin sa tafin hannuwanta ta toshe mata baki tana girgiza kai Hawa yana ban fuskar ta ce insha Allah ba ce bace gawar fari wallahi bana yi mana fatan mu rasa rayuwar mu a cikin kurkukun nan ina matukar so in ga kuma kun yi rayuwa kamar kowa idan ba ma idan ma mutuwar ce na gwammace ni in fara yin ta saboda ba zan jure rashin wani a cikin ku ba ba san yadda nake jin ku ba akan ku bana jin tausayin kaina saboda ku ne abin tausayi da kyar ta kai ƙarshen maganarta hawayen dije duk sun wanke hannunta da ta rufa mata baki da shi kowane ɗan adam da irin tashi kaddarar rayuwar kowane bawa da irin kalubalen da yake fuskanta a cikin rayuwar shi Allah yana jarabtar bayansa ba don baya san su ba face don ya jaraba su babu wanda zai ce maka 100% yana rayuwa cikin jin daɗi dole akwai raunukan farin ciki da kuma na bakin ciki wani farkon rayuwar shi jin daɗi ne tsakiyar rayuwar shi wahala ce har zuwa ƙarshen ta wani kuma da farko zai ci bakar wahala amma daga ƙarshe sai kaga ya samu farin ciki akwai wanda kuma kafa rayuwar shi tun daga zuwan sa duniya Allah zai fara sa har zuwa ƙarshen rayuwar shi ba zai taɓa jin daɗin duniya ba zai fuskanci kalubale iri-iri wanda idan har bai mai da karfin imani da tawakkali ba zai fidda rai da rahamar ubangiji ne zai yi tunanin cewa ko Allah bai so sani ko Allah bai san sani at the end har ya kai ga tunanin salwantar da rayuwar shi don ya huta wanda yin hakan kuma zai ƙara jefa kansa cikin matsala ne ka zo duniya a wahalce kuma ka koma a matsayin zero duka ka yi asara amma idan ka hakuri ka mika lamarinka ga Allah subhanahu wata'ala ko da baka ji daɗi a nan ba a can ana kyautata zaton ka dace akwai wanda kuma bai taɓa shan wahalar duniya ba gatanci ta ko ta ina wahala kaɗan ya sani in ka ga ɓacin ransa to wani ya rasa na kusa da shi a duk halin da bawa ya tsinci kansa ya kasance mai godiyar Allah kafi wani wani ya fi ka yanzu kamar rayuwar waɗannan bayan Allah tunda suka zo duniya a gargame suke kamar dabbobi an tauye musu duk wani haƙƙinsu na rayuwa ba su san komai game da jin daɗin duniya ba sun yi rayuwa a cikin duhun jahilci ba su san iyayensu ba ba su san danginsu ba su kansu ba su san su su ne ne ba haba jama'a wannan rashin imanin har ina a haka ake so su mutu su fuskanci mahaliccinsu ai gwara wanda ke rayuwa a cikin mutane yana fuskantar jarabawar rayuwa amma akwai imani a zuciyar shi at least ya tsira da wannan idan ya yi tawakali, amma waɗannan bayin Allah fa ba don zuwan angel a cikin rayuwarsu ba da shi kenan an kashe su da ransu an gama da su ya kamata mu ƙara jin tsoron Allah a cikin zukatanmu mu kasance masu tawakali kuma mu kasance masu godiya ga Allah a duk halin da muka tsinci kanmu tunda ba mu rasa komai na rayuwa ba ka kwana ka tashi da ranka da lafiyarka ka je inda kake so ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sanya sutura mai kyau tana kana kana a tare da iyayenka ko babu su akwai danginka kai idan ma babu dangin naka Allah yana a tare da kai saka iya rayuwa ko babu su da daɗi babu daɗi Allah ya baka rai da lafiya amma sai ka ga bawa yana korafi dan ya rasa wani abu kalilan ko an gaza biya masa bukatarsa da yawa gajen hakuri ke sa wasu har su fara neman duniya ido rufe Allah dai ya sa mu dace shi yasa ake so mutum ya rinka ziyartar asibitoci da wuraren da fakiran talakawa suke yin rayuwa ko don ya ƙara imani Allah dai ya tsare mu ya kare mu daga fadawa tarkon halaka kada a manta a rinka taya yan uwan mu addu'a waɗanda ke a hannun kidnappers da kuma yan boko haram da matsafa muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifar da muke fama da ita a mu ba don mu ba alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a ta kobin mumini ce da ita ne kadai za mu iya yakar su tunda mu ba mu da yadda za mu yi waɗanda ke da ikon yi sun gaza saboda rayuwarmu ba ta da muhimmanci a su ta kansu suke yi wanda na yi imanin da a ce yau hada su aka ɗauka da an ga tashin hankali cikin awanni sai sun san yadda za su yi an dawo musu da su akwai dai ranar kin dillanci ranar da dukiya ko 'ya'ya duk mukami na duniya ba zai amfani su da komai ba a ranar za su shaida cewa Allah ɗaya ne a hankali Angel ta zame hannunta daga saman bakin Dija Dija ko dai in taimaka miki kiwonka na ji jikinki wani iri daga gani ba kya jin daɗin shi girgiza kai Dija ta yi a'a ba zan iya yin wanka da ruwan sanyi ba jikina zai kara tsauri ki bar ni kawai a haka tsananin tausayinta ne kara kama Angel to muje je mu kwanta ko kya samu ki bacci ki huta shiru jije ta danyi ba tare da ta amsa mata ba har sai da Angel ta kara maimaita mata tukunna ta bude baki ta ce ba zan iya tashi ba ki je ki tada su daga bacci ki faɗa musu cewa an dawo da ni su zo mu gaisa maganar Dija ta yi matukar girgiza Angel sai ta ga kamar kwana ne take so ta yi da su mayar ta na kirma ta ce amma me yasa idan ba ki iya tafiya ne ni sai na dauke ki a bayana in kai ki cikin ɗakin ki kwanta in yi so gobe da safe sai ku gaisa da su idanuwan dije a maraice take kallon fuskar angel ta wata iriyar raunatacciyar murya ta ce dan allah ki kira mini su in gansu kada na mutu ba tare da na yi tozali da yan uwana ba girgiza kai angel ta yi cikin shekar kuka ta ce insha allahu ba za ki mutu ba har sai mun fita daga cikin kurkukun nan na roke ki ki daina yi mini maganar mutuwa kina karya min zuciyata kin sa jikina duk yayi sanyi hawaye ne masu dumi suka wanke fuskar dije idanuwanta sun yi jawuri sosai labanta na kyarma ta ce dan Allah ki kira mini su mu gaisa ina so in ga yan uwana juya mata baya Angel dai tare da cewa ki hau in kai ki a cikin ɗakin sai in ta da miki su ku yi magana fashewa dije ta yi da kuka tana faɗin ba na ce miki ba zan iya mikewa ba ki je ki kira mini su ko so kike sai na mutu ne ba tare da nayi ban kwana da su ba yanayin da ta yi maganar ya yi matukar girgiza Angel hatta mayar dije ta canza sosai a ƙarshe ta sassauta muryarta tana yi mata magiya akan ta kira mata su muryar angel na rawa ta ce shi kenan ki jira don allah yanzu je in ta da su daga bacci kin ji a ruɗe ta yi maganar ta miƙe da sauri tana tafiya tana waiwayen dija fargabar ta kada ta mutu kafin ta dawo daga kiran nasu bayan ta ce sakatan kofar da gudun gaske ta fada cikin ɗakin har kusan tuntuɓe ta yi tun kafin ta karasa cikin ɗakin ta rinka kwala musu kira haris danish nopal Hanna, Hibba, Batul, Yasmin ku tashi an dawo da Dija. Da alama sun yi nauyin bacci, babu wanda ya motsa. Ku tashi an dawo da Dija. Da alama sun yi nauyin bacci, babu wanda ya motsa. Gaban gadajen su taje tana bubbuga kafafuwansu tare da cire musu bargunan da suka lullubi da su. Wannan karan muryar ta da sauti mai karfi take kwala musu kira. A matuƙar fargice, kowannen su ya farka yana faman yin hamma. Bata bari sun wartsake ba ta ce musu, "Ku tashi mu je toilet tana a ciki." an dawo da ita amma ba ta da ba da ƙoshin lafiya ita ce ki ta ce in kira mata ku tana son ganin ku jiki na rawa suka sako daga saman gadajen su Haris ya fi kowa zumuɗi shine a gaba sai fal da Mubin da Danish tare da Javit, matan kuma Batul ce a gaba sai Sahan na Hibba Ewa da Superbin mutum da ya ce bata sako daga saman ta ba Aziza amma ta farka tana ta kuka tana fama. ita ba wanda zai kai ta wurin Dija saboda an gabata da ido har Angel ta juya za ta bi bayan su Batul sai kuma ta fasa ji muryar Aziza da sauri ta je bakin gadonta ta riko hannunta tare da taimaka mata ta sako daga saman gadonta suka nufi toilet section ɗinsu lokacin da kowannen su ya hallara a cikin toilet ɗin da Dije take hankalin su yayi matukar tashi ganin yadda jikinta ke ta kirma wata iriyar zufa ce ke tsatsafo mata a jikinta baki ɗaya ta jike sharkaf a su kwani suka tsugunna a gabanta suka kewaye ta suna ambatan sunanta hannu biyu hari sai sanya tare da tallabo fuskarta da kyal take iya bude idanuwanta da suka rine suna tana kallon su ita kadai ta san irin radadin azabar da take ji a jikinta muryar Haris a rode ya ambaci sunanta Deja ke ce kika koma haka nake damun ki kina iya ganin mu jinjina mishi kai ta yi alamar e Aziza da ke ta kuka tana fadin sun nuna mata Dija Angel ta tsukunar da ita gaban Dija ta haɗa hannun Aziza da na Dija sosai Dija ta kankame hannun Aziza da ke a cikin nata cikin sanyin murya ta ambaci sunanta aziza amsa mata ta yi na'am Dija, ashe an dawo mana da ke muna ta bacci ba mu sani ba mun yi misin ɗinki sosai shafa fuskar aziza ta yi da hannunta nan take aziza ta ɗan zabura tana faɗin zafi hannunki dija baki da lafiya ko bata amsa mata ba sai dai binsu bin su take yi da kallo matsawa batul ta yi daga gefenta ta ta ɗaura hannunta a saman wuyan dija da sauri ta zame shi jin wani irin zafi na fitar hayyaci hankalinta ya yi matukar tashi ta ce ya kamata mu kira tsohuwa ta duba jikinta kwata-kwata babu alamar lafiya a tattare da ita har sai ce mai tsohuwa za ta iya yi mata ai kawai ku taimaka mata ta watsa ruwa a jikinta za ta ji sauki girgiza kai batul ta yi tare da cewa ba za ka gane ba kwara a kira ta tunda ita ta fi mu sanin me ke damunta angel ta lura da su kowa yana tofa albarkacin bakin shi amma banda da nishi tunda suka shigo ya tsugunna na dan wani lokaci sai kuma ta ga ya miƙe ya jingina bayan sa jikin bangon da dije take a tsugunne ya goya hannayen shi saman kirjinsa ya daga kansa sama idanuwan shi na fuskantar silin tsabar haushin shi ne ya kamata, shi da yake a matsayin babba a cikin su ya ki bude baki yayi magana ko da lallashin dije ne yayi tuba da irin halin da take a ciki ko da a ce kun kira tsohuwa ba abin da za ta iya yi mini ni dai tunda na gan ku alhamdulillah hakan ma ya wadatar Dije ce ta yi maganar. Hanna ta ce please ki tashi mu koma ɗaki ki kwanta. Kallon Hanna Dije ta yi kafin. Karfin hali kawai take yi wurin yi musu magana. Ai ba zan iya miƙewa ba. Kafafuwa na sun rike. Juya mata baya har sai tare da cewa ki hau goya ki. Mu shiga. Nan ma ta ce mishi ba za ta iya motsawa ba. Lamarin ya yi matuƙar girgiza su. Jikinsu ya yi mugun yin sanyi. Rubina ta ce ni dai zan je na kira tsohuwa ne. tana kai ƙarshen maganarta da sauri ta juya ta buɗe kofar toilet ta fice gudu-gudu sauri-sauri ta ƙarasa bakin kofar ɗakin tsohuwa ta sa hannu ta kwankwasa kofar kusan sau uku tana yin lukin kafin ta samu tsohuwa ta buɗe mata kofar ɗakin fitowa daga ciki ta yi hannunta riƙe da sanda ta ɗago da ido tana kallon rubina muryar na rawa ta ce don allah ki zo ki taimaka mana an dawo da dija amma jikinta babu sauki ko iya miƙewa ba ta yi dukar da kai kasa tsohuwa ta danyi ba tare da ta ce komai ba dan Allah ki taimaka ba dan halin mu ba kada mu rasa yar uwar kafin tsohuwa ta ɗago da kanta sai ga su Javid da Hibba har da Yasmin sun fito daga cikin sashin toilet din su hankalinsu duk a tashe ɗaya bayan ɗaya tsohuwa take bin su da kallo gaba ɗaya suka haɗa baki wurin yi mata magiya akan ta zo ta duba cikin Dija ba su da lafiya duk sun ruɗe bayan Allah girgiza kai tsohuwa ta ɗanyi fuskar ta babu yabo ba fallasa ta ce ni da bani da amfani a wurin ku me kuma zan yi muku ita uwar taku ba ta iya duba mata jikin nata ne duk sun gane akan wa take magana wato angel hibba ta ce please taimaka mana ki taimaka mun ki taimaka mana dai ki manta da komai ki zo ki duba jikinta mun gane kuskuren mu ba za mu ƙara ba suna kai ƙarshen su suka baki ɗaya suka zube saman gwiwowinsu suna roƙonta da buɗan bakinta sai cewa ta yi zan iya taimakon ku bisa sharaɗi ɗaya. a kakare suka tambaye ta menene ta ce su je su kira babar su Angel ta zo ta durƙusa a gabanta ta roke ta idan har ta yakan hakan ita kuma za ta duba lafiyar dijan su da sauri suka mike da gudu suka nufi cikin toilet din a lokacin dija tana kwance saman kirjin Haris ya kankame ta da hannayen shi su Angel duk suna a kewaye da ita banda maji daɗin gado da yake a tsaye kamar gunki yanda suka banko kofar toilet din ne ya ja hankalin su Angel zuwa ga kallon su jajan suka faɗo kusan a tare suka fada suka haɗa murya wurin cewa ki zo Angel tsohuwa ta ce za ta duba jikin dijan mu amma dole sai kin durƙusa a gaban ta roke ta kwaro ido waje Angel ta yi bakinta a sake galala take kallon su lalle wannan tsohuwa ta ɗauko ta da zafi ta ya za ta ce sai ta durƙusa mata sannan za ta duba lafiyar Dija mamaki ya hana ta motsi magiya su jabir suka rinka yi mata akan ta zo su je ta duka ma tsohuwa ko sun samu ta duba jikin Deja mamaki ya hana ta motsi magiya su jabir suka rinka yi mata akan ta zo su je ta duka ma tsohuwa ko sa samu ta duba jikin Deja kasa tanka musu ta yi har sai da batul ta ce Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin mai batul ta ce kuma wuce lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin kurkukun kaddara kashi na talatin da tara sai da ya gaji dan shi tukunna ya kyale ta ya koma na shiga dan ya kwanta a daren ranar da kyar bacci ya dauki Angel ranar da Dija ta cika Fodes da aka dauke ta a daren ranar